الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya miki da tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi in december 2014 kalendar miladiya yawa ya cakatun littafin alkawa'idu wal usulil jami'a ya sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ibu bata da tabbata ya Allah a salatu ya ce ki bi aminci da tabbata na muhammadu zumana nan hakika bukata na yi makanta je ya ce ya ɗin kawa'idu jona ɗan yona wagoyi ya sarauni nan ebe ne da ya ɗin kawa'idu na na shi ya yi makanta ga katun jin wajen doji wa ya ji yagi makanta nawa ga matsalan doro mun maguna amma ya zaga da ɗaya wangin ilimi na jaɗiya nan kawaidu gula su bawai wajen gani ku? Mm. gamala alhafiz na bilbar ga wa'alam ya akhi annal furu'a la hadda laha tantahi ilayhi abadan ya waye gini do kede furu'u mana kafin gwalaji gwalaji masailu masailu masailu yiri yiri gaskiya yin nan waye jine bu maguna wali zalika ya bugoma tasha abat faman ma! an yi tsita bi ara irijali sanabe wa gan wula ku koya kan wudu wudan ra'ayin ya zawa an jiji nan faƙadin rama ma la sabida da lahuwa la li ina zane da lagwa sun wa nanin wa an hawa li anna wala ya rido alaihi ma lam suma e bane za ku a ban wasi wa to sun yin wali an bi mana wa gabe kawaidu kawaidu a govern yawon ya to ji a ɗiya fi ba ndo ce wani amma wani zan haɗu masalin da wasu, ga duwa ya zabe ngazo a shekhu abdurrahman nasir sa'adi ga innahu idza zikirat innahu idza zikirat usulul masal wa ma'aqid wa maqasid shar'i aga ya tuladan usulul masalaji bai ba na jajune shari'a musulunci bai bayani ya hukunci bai ne safi wani har wa gafe ce zawangiyoyi makanta muji ganewa are na caje ilimi na gumina goyi ne yi wani zawa sarauyi nan ebo na wadawa masala jo za ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni gaskiya iri na nan kanu gun fito na ga ji kiyo ga zo sarauyi za na magana ganwa dawa masali za ni ni kawai umma ji to tun kawai duwa nan gaskiya wa dai ga almasalin ilmi ya biya tafri'atu shi don da ci ga cibin umma je ba wu yana ga ya riƙe lada tsakanin masalin shona umar ke je ba wu yana shi tsoba da jina ngutiri tiri nina ngo ji gane ko ebon na hmm. masukun an goyayi makanta na wa ilimin kawai da kai ilimin usul fiki na Ka kanu dunuki nchuju gangan wọn da lana fide ji hujja katan yi ebu bi ajimu da agbe kanu ebu fi bi da la fahimta daga nafiyo umarjiyar na zane la shari'a gane na kpanar nama ebu obi a gando ci tsaye wasu da yajin fira bi maza ba wasu ya gbawogi maza ba yin gbangi na zando da fahimta irin na nafiyo don na bananin kin wagon wagon bayan nan kaga wadda usuluya wacce ga ya sai da jin al-istidlal bi ayaji bi hadisi shi haka kawai umma yi ta ce kawai bi usuluya kawai bai ji hankali a bi da hadisi ba su dokin daga ajin layo ne wacce ayi bai maza a doro ne kwaya alaje man daga gari wata lina ne kuyo ko hmm. misali ah ke mina za sa shi gima kanta ji ajin agan ezufi na alaini ko? Mm. ga adi hadisa almasu halar fai ne fi bo mm. sani shi wata ezufi na alaini ga hadisun wuce yi doif amma ne bi ya ce manu ba ga ni yusa a sallam wunne mm. bi ci gufu a waje ne biye? ya ci gane sa salamu nake mun bi shugaba bu finalai ne wannan alalla wata mun lami da shinkici ga iza ga in kana al muradu bil masyalan na alaini wal jawrabaini an al jawrabaini mulassaqan bin alaini bi hayth yakunu al majmu' satiran li mahall al fard ma kani tatabu al mashi fihi wal jawrabani safiqani fala ishkala ga ga gan to socks hmm. to dano wẹ́dánná ń dí kí ọ ń fi ìgbìtí ọ fi gán ní kó wani wà lúlò bà wẹ́nà wẹ́n àṣẹ bàzá àlùmọ́sọ̀ alùkùfẹ́ ní babu náà kí ọ no problem kó wa'in kanin muradu bil masu halin na alayi na magagai ne ɓabi a masu halin na alayi na in firadu ma fafin nafsu minu shi'un a ga wajen slippers daga kawai jeto wa ne bi slippers waya a fiye mata gaskiya na nazari li'anna ina izin sirji yagsir yabo na zannu nabi ciwa wa lam sa ala ala satirin la falan ya ti bil as wala bil badal inda da ya san mai bil badal ya amma ke lagi na ce inda ce da kun da irin nan kuma ji katun rashin usulu mai ji kokari sarawi e tiya la kawai yin usul ja kwaya kan amma ka littafi tsaro ne da amfani tubo nan a yi mini littafi mun ciyo na je muktasaratu shi nan amma idan mini na yi jiki nan yi wacci nan a shek abdurrahman na nasir sa'adi wadda manzumatu nun kana ko manzu al-qawaid al-fiqhiyya mace ka littafin doci be na da tatacin mu da amfani tsaro ne nan mako ya kula da kaida shi ta a yi littafin shiga alkawadar usulul jami'a wa male ga alkawadar usulul jami'a sa adina nan unwawatiya tun daga littafin alkawadar filfikil islami alkawadar kubra ibn rajab alhambali kuyoko man sa shi gima makanta shi mai ga shi kadura mari nasiru sadi in kali ta fi nana ɗabanin wale gan alili ta fi ne ta ci gima makanta yin sadi ya kakunan sadi tun da rayuwa na amma ya ganda to ya ci gaza ga gangan wuce na babu alkhairi wa ya jiwo na abdura bin Nasiru sadi wa dik ci sauran kawai da na yi tun daga kawai da ya rajabu ya ci tashi wunan addiyan da suka kunci belle ya gamu gado ya zama cewa ke jiki na ke da amfani gan kemina sheik muhammad ibn salih ibn usaimin rahimahullahu ta'ala un samara ya zai littafi ya yi labul muwakki na rabbi lalami da nan ya littafi mai ci nan wanda samari na jun fai juji for personal use ya zo suka yi to ji makanta wace ji kato wace kato jiki kato gumu fiye kiwa yajin waga ji kafi da ci wasai bai ta sama yi jire ni ɗaba kibo ɗaba katufan ko? ta a shekadura malu nasiru sadi inda littafiyan alkawa da rusul jami'a tu babu nan wuce gan wawa mufidun filfiƙi lajubatu nafi'u a lajubatu nafi'u nasiru sadigan yi ta fi wuce da amfani sarari kawai fiki waɗirbe usul fiki ko? ebana kawai fik nususuji daga ƙuranu da suna yake kayan yana zarra wala jirara ko mada da kawai fikiya kenan ko hmm. amma da alkawaidul usuliya hmm. ke al'aslu fil amri alwujubu na ina waga gan goba gwanin gole a da ilimin kawai fikiya kayan hmm. amma da ilimin alkawaidul usuliya kayi mandoci mai lugi filoji mandoci otoman gani ya kawo da wajen zuniya ko ji gane ako? ta tebogo ebogo kwalerin ke mina kawai fikiyya ko yawwa daga nasan ba sharatan da ko hmm. kawai usuliya e e je hukunci da bikin turu dalili misali bani al umur bi maqasidiha wallahu yace kibo yace ni wajibi ibada jo shi kaidan al'amru yaqtadil wujub wallahu yace kibo wajibi ce sallah hmm. ko hmm. lole utu salla ya borwa amma aya na be wa ki musallata ya salla ko yiki lole amuru da nan tala inshallah kada bi na be ko di fa to al'amru na lawa ci gibo ya ce wuju wanda wakari na tuga biya hmm. alqaidal fikiyya mun ji alaka bi af'al mukallafi ne amma qaidatul usuliyya wai di alaka da bi ajilatu shar'i ku yau ko hmm. ke bani al-yakin la yazuru bishak wanda ya alaka dai biyar tuyo mukallafi amma ka'idin al'amur ya fita dil wuju wanda ya alaka da yadda kewa dalilu shari'i Yi ma'ana kawai fikiyya bi ma'ana alkawai usuliya wani dalilation da yadda kewa al'amuru annahayu alwujubu kaza ko ji gane ko alqur'anu as-sunnatu al-ijma' wa al-qiyas bani kawadu su kawadu su dia ji no preti fina yadon individual na lotunganci chin e ti unga bo kawali fikiya wa kiyo no preti al-qaidatu al-ula al-qaidatu al-ula qaida mafari hmm. ash-shari'u la ya muru illa ma maslahatu khalisatun aw rajiha ba na la shari'a bi nan a ji foro bi ya sai yana amfani tsaba ya wuce ado na koma amfani na ya wuce alabi nan wa ga gunan wa alabi nan wala yanha illa amma mafsadatu khalisatun aw rajiha shari'a mai kan gwayen ya illa a facin ya wuce egu tsaban wayo koma ya gunan da wani wa ga kiyo magan alkhairi hmm. kai da mafari hmm. ke lawo ya ce da nabu la tun daga yas alunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima a yoga yace jobe chace ba ga jin ga ne ci wuci ko nabu amfani umma da amfani ya zangiji an amma ne fi unga ga amfani ebo na amfani dan bonin wuta lalau ga waje alalya ne ko hmm. ebo na mai egun dan bonin wuta lalau ga waje kiyani waje aramu ne amma amfani ki amfani da egun e na kici ga dojo ngole egun na ga kiyo wa ga amfani ebo ga ga kiyo ga je na kanin alhafiz ibn kathir amma ismuhuma fa huwa fi din lefi ne gefin da caci a jini buyo wa ammal manafi'u amma amfani mafa duniyawiya amfani yayi fa min haythu anna fiha naf'ul badan wata hadimi ta'am wa ikhraj al-fadalati na je zane tinge na wele ga nga tinge wa la amfani biya wona kan bu uma la yin gici na wa gina da je su vayi uma feke la west product ni ga tinge kan bu wani kiyo wa ya ba shi pata je juma boli da sauransu wata shiz ba'd al-azhani ma ke wo musashi ya brin yawi wallazatu shid wallazatu shidda al-mutliba allati fiya galibi yamman wet na wani nan wani ne bata wa fele ya gaya yammu yo a ti a gaya ruke yi ku ege ko kwanwu lawun ji amfani ko caca nan wada jiun ca je ya ci ta ci da zami uji nan no ne e amfani na ibe ne wa ga gawa kwamfiyu gangani bi egwu na wa latuwa hankali za da egun nan wa latu adini zane wale ga amfani na yi yan dole ya bugo e gunan ga ciki ga ce amfani ya bugo wa ismuhu ma akbaru min nafsihi ma ya bugo ga mala aya ne lawo ya tiye kibo e tiye to haramu boyin ya kuyo ko ya bon tari mu ya jamsu da kiyo inda marati buguta ko ya bon ege wọn kan za daga fifayen su yace eje wọn la sharri shaba eje wọn la zashe eje wọn la dúkìá dukiya lalace fe wudu fe gatoya ko e a ga hankali dia wọn ji zalo le fiji da egu ne da ke ba dan guri ne ngo le dono ko ke wa gan wa gan e ga dana kan wa amfani a da ke gun ga ci amfani ne mun ci ga shara mu eh magada na kai wuci gade gu a da ke amfani ga ta alkhairu na musulunci a jiki waji foro bi imma amra wujubin aw amra istihbabin yando na tsoyici wa alaji mubahu nan a wuje amfani yando na matsoyici alaji haramu na wuje gu yan hmm. eh, yadda bu na ji amfani nan a ga tsoyici wula alaji haramu wa ba tun a ga yan da amfani ta ya ci muna jara wuce ba biyu ukuba ko ebe hmm. adalci ya ce ce shekul islam ibn taimiyya ga allahu wani lajan ramu yayin doni ga alamun sayi nan yando na maga ala amfani yayin nan wula ajin mu bahu yayi amma ban bi alul kitabi ji ebo ti na to feji ne ndo ti da botai ba to amma to la lajin haramu ya ebo kibo ebo punishment na wajana amma aluma ni bisa sallam yan doro ne yan wangi na to la lajin halalliya ga mana qaidan al aslu fil adati al ibahatu asali al adatu kiyo al ibaha Allah subhanahu wa ta'ala wafa bi zulmi min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin hillat lahum wa bi saddihim an zikrillahi kathira e bayan zalunci ya yahudi jo yando ci na ji yan wangi na ce tula ce tula jaramu ya gangani bi to e kana kan ya ko ce ci nan Allah subhanahu wa ta'ala wayan na shi yan wangi da lajan ramu ya alkitabi shi banu wafi alalliya ne na ina lausar loja ramu ya ego punishment ego punishment na wajen mun jiga ebo na tsoci jan zalunci jin jan zalunci na ba amma a tsami ne aji zalunci amma biya ka to a mafi kan ko tsoci a mafi kan ne da ga mutu ba wuna a mafi da giri ba ga malayan da tsoci laji ki mulaji a ya amma aramu ramu bu e in ga ko yanan e, magashi yanan e, matsu ya ci gulaje mu ya zanen yan wuce imma wuje guwan au maka guga dambo amfani na dambo na ce gun nga ya ba ga hmm. a ga wala na to yi titan gina wala an ci ko to amfani guba maga ya gubo a ga wala amfani na tun wacin wala amfani to wala amfani tijan yi toci wala amfani tijan yi toci ci Allah subhanahu wa ta'ala in ji foro elu biya da ga alagun tune nan ga malaka yin na ji asali yawon mu ba hunan yawa ka kan da ce zo biya duni kenan kan yara kunnan na kan rakun alalli biya dalili alkurani da suna da jima'i. amma e wannan kuwatun shaytaniya dan bonan bana annabi sallallahu alaihi wasallam ji shara ga inna kat min jin ya jali ta shi rakuni daga janu annabi riwaya abu da magan al-ghadabu min fushi daga ba shaitan bufejo wa inna na min an-nari shaytama daga yana bufejo wa inna ma tafu an-nar bil ma fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda

alkur'an da sunna mai lawo dalili da basarawi ke da ya gugu ba zai gugu wala ya go sun ya gute tengi wala ya gunci ko to ciki amfani guba ma ga bi wala go sun amfani ciki ko to la amfani tengi to dike la amfani tengi to dike a da kin gaje dole so ga Allah daliyati ganana Allah subhanahu wataala ga amma safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri faratu ana ibaha wa kana wara'un maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma safina na amma safina amma e yanu fakanat li masakina zane juwan yanu na gai masakinu jo e zakwa ba yace ko ya'maluna fil bahri je lutu din dunin faratu ana ibaha in ci agan min la'aibun lamce ya nu wannan wa kana wara'ahum malikun wara'ahum ba abu na wunji zuma abu a yi mami yi gboro abu imana yi gboro abu ya tun loci na bu ya kuzu kulla safinatin gasba wego da ya nu wandondo wani jiyo wani wutsun go wani wara'ahum ba abu na manu yi amaman aga gan Ni wa ga min lai bulan ce yan wanne bana mm. zumabu ngal zumabu ga wa gu gani wa de won biani mm. amma warawun babun wai jima ne kiyo amma mahu ga ga wa da la kula ni lagba kan wace wa da jika sun be man jinya fasara bodi eh ta bani ngole gugu ba dana imma wale yan wanne waya da e ni e e Eh, masakin na jagaji amfani yayi a gade ya nabi mun ko aw ma wala ya ya no dikiyo wala wa ya aibu na ya tun na gajin a ga ya na ja ya na gu ko ya na ta yanda ci ko wuji yanda ce bugun ya dikiya wa lagwa tun wa wale masakin mun shiga ga dikiyo a biya alaji amfani to sun no ne ewu ba da dana ni hmm. imma wa aibu je gilatu hmm. Allah wa tsaya zai yi wuyana imam wallahu yayi salamun salama ga na gaji kinan ẹni yìí lánà lódì kí ẹ lódì yìí la now in this type of thing hmm. ti ngẹ ní ẹgbùgbù bá dandan ní kí ìtọ́ wà lé ọ. ihi yóò takabul adina min almafasidi ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gùn títẹ́ yìí nàgá wà dí kí ẹ gbọ́ ọ̀gá wà sún. ẹ̀tùnà náà àbọ̀ náà bá bìyàn. ala ba biya alagwa sun a kafu dorarai egwu tete nyi to mini egwu guba alagwa sun ci to amma la egun ko daga babon na masu kun na laugun ya ga cici wacce ga egun da yi lato ba nwoci ebe olu oludi kiyo hmm. ebe ne kenu olugun wasu kun wọn ge to dokto je lotun bi ne waje a bele zaye za wanci gani ba fisko da sauransu a sai sai shinku a sai sai gunku a sai sa boku a jike ala babaga to save his life hmm. ejan ci ni hmm. Hmm. ko mu eza shishi a gabatan chronic cancer wati da bi wo amma guya cancer wancan fe develop aru ga gadan ga gadan bo kwari fe bi ari fe ari fe ari fe lo fita to nga ga ja ati ya bi ci koya e bo cancer na fe gro lo igboro mu chozi de guba hmm. ima yu ya yin hmm. cancer no fi gro yu lo lu tube ni ima baya alama baya akhafu dararaini ko in zagi shishi a ga breast ni inda kiyo inda breast cancer amma breast cancer na a so tiri amma wa ya na ya gba ni ebi ni na kina ga safe wa da ya gibe kashi hmm. so aga ebe ni ya wa de be ni ga ni kiyo wa ya gibe one of the two ya cancer no fi grow nlu ngajen doro aji amfani ma awu ma na di wa gadan ya na la ni wuce sa kwaya wunde ni na ke nunu ji amfani ngo ye to sun akafu do re ni ge di kiyanin nge ji faruwa hmm? am hmm? Hmm. am misali bani alwakfu ki alwakfu okay. endowment no wunji wakafa mm. alwakfu endowment waje duke wato masallaci na na mituna emin na na mituna da na abu na mituna latin na na mijigiki da na nu ya sako musulmi ya ta laji amfani ya bugo zaka zama no be wai literacy ya fiye da wuye ka mi gaji han dilina na ya kiya ne na je wakfu fi sabilillah now duk ya da na wakfu Hmm? wuce mai laji kiyo wuce mai laji halaka gara nun gajin halaka bai ne wani pass na ga ya kun a cikin sustain na kiran alaji kiyo alaji ba ta yi waki bu ya bai tika buyan a kafu rai ne alhafizul allahi alhafizul allahi a sai labi ke dai kayi da wa wasu zazin ƙa'ida kisatul hudaybiya asali ƙa'ida yin musulunci gaji foro beye imma ya wuce ɓata alkhairu ko mai alkhairi na dabu na ga sheri ko musulunci magayin ya kan imma ya wuce ɓata sheri ko mai sheri na dabu na jike wa gan alkhairu asali ƙa'ida na nan daga sulul hudaybiya ba ke juyo a ne bai ji sulul ga mushriki ko etiyan nga aje bada madina zane magabiyar daga maka na nuci goma biyar madina na a musulmi gunye da su mushiriki ji zane magana daga tafi musulmi ga gawa lo bayan mushiriki ji na sun a ni wuce ha wani yan wa musulmi ji ga aje damuwa lokacin da ci bai zo nan ma Allah ya musulmi boka addini abuwa na har ku babu na sayyidina Umar mu fe dauti anabi yige daji yige daji kan cirin nan amma mafsada wuce ko nga anabi dagwaya wuce a kuri jigan da mafsada cikin gin nan ka na kaga anabi jin na jan mumini da mumina na yake a ci da kagbaci jirgin wa a cike fi maka wani mushirki ga awu dɔnku ne sɔ a bɛ yen maa a makiyaya amma laza wuce na ji mumini na gu nole wuce alkhai wuce shari ta canja yana yi masla ba bakan shi suku musulmi galagwa sun a haful masu da ta yi ne ko? da hmm. ba ji kiyo a ji dafuyan akwal mafasiri ga malatu ya ci gan wallawala da rijalun mu'minuna wani sa'un mu'minatu lam ta'alamuhum ko an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratan bighayri ilm ka ko yibo mu'mini ba gijo be mu'mina yin za gijo na shi ya daya ya bo yan doci biya jiya na ke biya ji to aibu ya tsoma amma Allah subhanahu wataala wata gunga mumi na ji du'a na ji musadafu na fi makanu ga ji ke ga biri amma ga cinya ya wata kane ko hmm. har da wata feji bayanin wucin don ni dalilin lawa ya ce ka'idan nonon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kuna ji fatu makka zozuni nan ko lokaci da ba na sai ga nana Aisha ga nana ga Aisha laula anna kaumaki hadisu ahadin bi kufrin kuyi bone jama kawi bone makacin naji alo musulunci lowo na mun ga ko gubala da ka ba amma ga wale ya zaga lo musulunci woro a ne diga ya gunga ya kogu bala da kawo banki wale ga makacin na shagan a ga yabo na yi maji da aji ne ga lugu ka ba shi bayan so a ji kiwo a daga oga ya aji addini da a ne ba ga ya zaga addini ba na sukun a ne ba kijin a ne biya muya muna ne gunga to ka bala da ta kawai biya ne ibrahim hmm? wulara nguka ba ya expand ya buga wale gan alama ya tumbenin ibn qayyim ga ƙa'idan ya almasalihu bi almafasidi wọn kuwa kala da ya tubata gafala malu ibn qayyim ya gan miftahu daru sa'adar gafala malu ya tun imma an tashtamila ala maslahatin khalifa aw rajiha imma ga ga tudana batu amfani ro ko mu amfani na dabo na ce gu wa imma an tashtamila ala maslahatin khalifa ko mu a ga ya tudana gu tsabu yo aw rajiha ko mu a ga ya gu wani kiyo ya gu wa ci amfani wa imma an tas ngo ne unje gu ba ni da wa imma an tastawi maslahatu wa maslahatuha awo to a ga amfani da ya hmm. yiri ni wo wale ya gutu da abin da bani imma alkhairi wa ga na part 1 hmm. ko hmm. imma alkhairi kawai yi yo wanda shiri ko cikin gidawa da wuki da guba imma ga shiri can kan yo da wuki da tiri imma eh, ga eh shiri da ba alkhairi da da ma shiri ga alkhairi da wuki da guni ga kan ya gutu cikin jizugun to alkhairi to shiri ki yiri ni class na nan not fa haja amsatu aksami gut classification gututun nan minha arba'atun tati biha shara'i'u guni dambo na shari'a waye nan fata'ati bima maslahatu khalisa aw rajiha amiratan bihi yana yana ga ga to yanne ya amfani ro amma batu amfani dabo ko ni dabo nan shari'a jin dabe ne ne kuma a ga alkhairi na dabo na ce gu shari'a ji foro bene ne amiratan bi shari'a ji foro bene ji imani ibn walawlu aljanna ngo gangwa bene ngo waye jagosa ngo lafi da kirki walaw to ba su yi ngo le kiyo ji foro bene ji foro bi adalci ko ji foro wala samani da ba kibo alkhairi yan najiyo hmm. ko hmm. ma. bani a ga wa luwaji wa maga a luwaji wa zuzan a ne maga a safaru ke tawatun min al'azab wani kawai ga yalle gungo, ce dabo alkhairi na dabo na wajen ke kwaciu kuyo ko ya la wa ma masadatu khalisatun aw rajiha yana magaga ebu takan fi bonin ko ma ga egu ga alkhairu na fa hukmu wafiya na yi anu wa talabu idani hukunci wujin ga yake musulunci bukan musulunci nkan na wawu zanen ebe na egwuro nkan na wa danci na ebe na egwuro nkan na wa fige na ebe na egwuro ko nkan hmm. na wa diliwatu na ebe na egwuro ne bata da mafasidu shi fatati bi tasil maslahatil khalis aw rajiha in ga la amfani bi complete ne ko amfani ga ga alkhairu na musu ce ji foro binne wa takmili amma ga la yoci a jagun bi asbil imkani wa tatil maslahatil khalisa aw rajiha nam e gutsaban wa labe ko mafsadatun rajiha na su musun juji ke mukan wa takmili amma ga yanzu biya bi rina ma fi alama shiki bi asbil imkani fa madaru shara'i wa diyanati ala dhil is shari'a bi is based on kawaidu buni nan kuma mm. misali bani wuce misali in zagi shishi nga ide wọn kagbe tí wọ́n jíjẹ wá wọ́n ti tó ẹjí tí ó súnà bá wọn náà wọ́n àtọ́ àgbọ̀gẹ́ kàzẹ́ bá wọn gáàṣìbí àwọn máa kí ẹyẹ àwọn wọ́n àwúnú kí kagbe tí wọ́n àti kí ko zane jijiyu jibane kaza ne boye eboye wani na dabi na suku wa da fede shi doctor ba ya fetu ne doctor ba inda maji ba maji zo mara mu ba ta kin ne shi unde mafasid ta unde mafasid wa yes amma ebo maslahatun rajiha na dabonin amfani na dabonin wọ́n wàgí ẹbá ohun tó mẹ́wàgí ma. nga bi aku kun wele ga e gina be dan wi nga jan de le gina be ba duwa wi e gina fi so bi ali janna wo ko ka wunde to jo to afi la to wuce sa ji mo ga sanwi ya wole alkhairi kama dan gumi na fiye na hmm. gaji na suku wai wagan wuje gina mu ya to tarbiya na kan ga jan de le gina lo to gitu ma fi de la dana alkhairi na na dabo bayne na suku mu cha of a way mu yake ya ya gurukuruku na na jin na ne cile na ta to fiye bangi na sai cin daga ii isa ta zuwa wa magi wajin wala ne boru mu rabu wa magiya a a haji musulunci na jimi za mu yi musulunci hmm da baki bo maslahatun rajiha ni mu ya jiwo a ga yin zaki ga yalo masalaci ba yi fuduwa mu mm, ya jiwa mu ya jiwo amma ga wale na kuma ya mun ji hankali a kuka jin wa kuka 1% a gagare boye irin da gaji kimo ralo masalaci ma misali bayanin nan accident accident ya ji mai mota ya ji to yana ci shi to gaskiya fi sabila mu ya alo makanta ya bane makanta sokoto zaria mota da zo yau ma da mota wani wa gan wuce su ko wala ta kula su kun Allah kana yukum rayima to ban wa ban bi ajan accident mu? <laughs> eh bani the same zan daga ji zukun jin wani kiyan wa da mota za wa da lo makanta wa da lo tumba wale mafsada na to tiri na to Allah ba ni mafsada mun mafsada hmm. eh, ta canja eh da je accident mun mota ga but it's not at to that level kashi ina yi dawa don guruwa da da makanta mai lutu ba mai ji sauransu wa mun gabe shi ceto ya alo makanta wa ma lutu Ya bono wa ga wadda mota ya bobe ne ji ma ki ne ga abin faro wa da wa duki wa da wayan biya yi miyo shiga biyu fi zo sati miyo sati ya wa da wayan biya giyo shiga ku an fusa kuma alaikum na ran kudu annas wani jara wa da lotuwa kuli malu fasara Allah malakun rasulul mu'minuna ngole masalu lahi da wadda rasulun wa wace nan koyo ko e bago wale gan ka ga e ba za a nafu da dor wa kya da kiyo wa ke wa kya mi za ni shari'a ne la jiki nan ne la ju nan bani wato mai shi bai da ne ba in bayan yadda buna ga to yan nan alkhairi kawai ne wanda aibu ko ni da wani kwa ga yin na shiri kawai yi yau unde wunde wunde alkhairi ko ni da wani ne da cin libati ibn qayyim ce ga wa fasl khitab fil mas'alati fasl khitab ma'ana yana yana yana yana daga ne mutum jinki nan mutum wuye nan ci mas'alan إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المصلحة لا يشبه مصلحة فلا ريب في وجودها aga gangan yan nadana amfani tsakuro yan wuto bai ci taci wuni umarda mafsada ko ni da mafsada duwa magikawa shakka da bai cinye gudunwa wani uri da biya almasta lati la ya amma ga ga a yana bani maslaha na to ka wala ndoro a dabuwa nan wala azan fi tarikiya ya gundo ma da daga ya kubuwa nan wani wasilati da ya kone za da juna nan wala fi za ta ko sa juna nan falai sabbi mawjudatun bi hadha al-itibar ajri an-nasra idh wanda masalih ta khairat wal lazat wal kamalati kulluha la tunaru illa bi hazmi min al wani e bona eye mawaji da alkhairi shi da amfani shi da yayi ni guji ba ta yin naje ya da sai zaga da ya zaga da kyau sai zaga da yan wala wala ya aburu ilayya illa ala jusri min tabi ya za da jiya ya za da da ba sai kyau sai ta hmm. cin bandara yan wala kin wani gawayo ilimi ji amfani ngol ili ilmun nafi'u ni ilmul qur'ani ilmus sunna ne nafi'u da dorwa. Hmm. amma ya kone waya daga ajiyunan waya jile fonwaci waya cimici fonwaci waya nikin fonwaci madaguwa fonwaci manya nan ubo fonwaci walo fonwaci wa tun manya ga wale na iji surumi na ta'abi na wada wacce gajiyunan hmm. hmm. kashi hmm. wajegi alkhairi ne amma wala yayin da yayi wala yayin wade wala yin gima wala yin wo lawon funu wala yin wo ji kazan wala yin wo ti gigewe wo wali ole wala yubi ko bi ne o ne ji pata itab na taab ne ji me do ti jo wo me ya alkhairu kashi ni wọ́n jẹ́ yíkẹ́ yàwó wọ́n fi bá yàwó wọ́n lẹ́ẹ̀dẹ̀ ní yàwó wọ́n jẹ́ alkhairi ji yàwó wọ́n bú wọ́n láwọn ẹgbẹ̀ fada makamancinsu wọ́n na ji bẹ́ẹ̀ khairu amma before you get her wada sababu mi wada sannu mi wace ka jawayu wace ka ukrediti wace ka waya wata wa shibati wajin ne kiyo ne jisru mina bi bandara yan wala na wadda wace daji alkhairu wuce nan kuyo ko ina yi wa gan ga wani ko wato kai ya ga e ya alkhairi kan doci wasa ilu ne za da wuce ga wani a da mashakkatun do ci da wadeyi na hmm. jazabi ma kanu ya maduna salamun alaikum bima sabarutun an su da kuni tabbata yana ji an kuriyu na fanima uku badda amma agade di an ba da iti malu ya wato maslaha da na mafsada madana na kiyo na wajen yiri ni ga ja 50-50 nan قال ابن القيم ابن القيم يقول إن هذا القسم لا وجود له لقاتلين نأدوا إن إن حصره التقسيم بل التفصيل قال يقول قيلنا إما أن يكون حصول أولى بالفائل هو راجح راجح المسألة وإما يكون عدم أولى به هو راجح وهو راجح المفسدة إما وجه ليقى أنفعه جنة kuma wale ga egun ganna ebo na kandoci kem na waye pasivu na birbe kem no iri ne egu eh, ba da wa fe le ga iri ni o da nam ga specialist area wancho na ga cin gwa go ga ribe da bu na boka da nan ya gannan na gannan na jika zun hmm egwa gu ba ba nan wade le ga egwa yiri ni amma obi ga zan do cika gboro lalle patina gwalo ni ga bu do ga gwalo nti bayani ngbo kan do ya eh? wa do zan do wa pin ci la kan wa ga ile ga no problem gwa pin ga gan zuri da gwa pin ko ya ni wuce patan wala un to ba ni problem mu de bunun wa ji ubiya amma ka wanda yari a wancin ba su wa fele wa amma fi'ilun yakunu usula aula li maslahati wa adami aula bi li wasadati wa kila ma musawiyan fa hadha ma lam yakun dalilun ala thubutihi bal ad-dalil yaqtadi nafi fa inna al-maslahata al-mafsadatu wal-manfa'atu al-madarra wal-lazzatu wal-alam idha taqabala fala buda an tagliba adum al-akhar fa tasiru fa yasiru al-hukm lil ngan amfani da yegu e mawabe tuduwi lazzar e mawabe ta adda kyan gaji 50-50 uce wuce gwani na ko ga dole yiwu a bidin su a gudu shi nan na magaga na sun ga ala hukuncin wuyo ko wadda hmm. a Sheikh muhammad ibn salil usaimin wele gan kaga ga e almaslahat dana almaslahat nan mai yiri ni yana ji ci baro ne dan ulmasa da ci alayin walaka yabo itiyatan ko kaina almasalihu da almafasidi man je lotu biyu sarawi ya ce kibo ya ce to ta harimu yin yin shi kuyo ku? Hmm. a da tarimu ya almakasidu a ma da tarimu ya alwasa'idu ya tarimu ya almakasidu eji dambo mutu bai ci taci musulunci ka yabo ne e eh, mungoci mutu bai ci taci mu eji madaba musulunci ka yabo ne na wajin gwada wani so ina ga ka bi za ki yi na ni almakasidu na ina ebe jin ibahatu ti gwani kiyo a darura ngai belushe ibahatu amma yana ga kan etinye alwasa ilo nan yana ebe luje ba hatu na alhajiku wala ci gani a ganna ɗani zina a ramu ki da hiliyo la ta karabu zina ga su ba zina wanda kiga inda wuka na fashi ta wasa sabila bai aiki kibiyo wallazina la yazuna ma Allah la ana khara bilatu nasala chat wala yazuna mai dan yajan ko da kibo azani to zani fa didu kula wa idin minuma ya tajalla ba ta ne jala ga kibo zinna bi ti ta ci ni kibo mu yara mu in ne ji cha din gwalo zinna ba ta ne musu ci ni kibo mu jukan wato ba ju shun wayu dan kafe kefe cin ragi ne ni hawo mun e waki bo be jin gwado su na kuli mu ne gudu mi abu sari mu ya furu jehu ba ju won gwa udan ga fela wa to yin ragi da cin waki bo be jin gwado zinama mun hmm? wal yadani ya gwa ba be dan cin wazina huma albatushu ko hmm. ba ta kiji na dana ngole kitine yin zagi bai gwalatin zagi mutu ya na liwaya nan mutu ya haramu amma haramu bu ne ta harimul wasa'ili ebo kibo ebo yana wa jingwalo nan alkhalwa ma almar'ati wakiya wi haramu tarimu yake alwasa'ilu yana wa da jingwalo nan odon mutu da nusus ne ju tarimu nan yana ji cimen dimen yana wa jingwalo nan cikiyo alfino to bai ci tafi ko now so wale gabanin nan ta a wagai wayin zagi wai wayi ni gwaji yana ko wai wa aminin wai wa zainabu wai wa Awa, wai wa aisha <laughs> yau ji gane ko wacin na ki waje kuvo daga mai gwani bawo ya lodi wadda su kwai midi a da yi wuce ki da mai su kwai mai alaliwe now shin ayayin kullil mu'minin ne gudu mi abu sari wa ya fazu furujin wa lokacin ciwo kan wa lokacin ciwo wa wa luwa abin na wa luwa nan ne tahalimul wasa'ili cin cile wuce wujan ramu ebe wasila ebonin wa dingwa lozi nana cincin ne mawa wa cile ba na sukun wani na tuwa dingwa lozi nana na tuwa dingwa lo ya wani ngawe jike ngawe cile ebugo alhaji tuye yawo wuce nga loye wa cin zagi da relax nga mala ne da zaga an zarta ha? wacin wule nga ni bula biya na bi to zawo fonzu ilaiha da loro cin wani a sha kuskuru wannan ustazu a ci wata yi zage jini ka bu yan wuto ya mu je gan biyan bonu mu qur'an ma mu gan wani Hmm. wannan ba wannan ba basira bane majima ne yirin na sa <laughs> wani gane ko hmm. eh na misali bani ege fin wikiyo hmm? haram wikiyo wi haram ka kuna ga da waje kira wuya ge fin ka ta ko fin ya mi go wuna waga ge fi kanga illa mun ukriha ga lokacin ciwo go wa kalbu mutmain bil iman kufu ni tora gaira bagin wala adin fala isma alayhi a ga wato aramu go kanga hmm. waje fiki hmm. Hmm? mo ke ngale nagbalu ciki bi nafsihi ngole na haramu ya bi nafsi yo adin da bane haramu hmm. ya bi zati na amma dai ya bane haramu bil wasa'ili na imana wu ya haramu ya boye na wa jingwalo hmm. na salibani in zagi ga sai pe jilbabu ule wuje ule ji ulu ya kiwo haramu ko ama in zagin nawa ma ko wuyi wewe wa ko mun aiwa e, a ji operation doctor na ma ji operation na mai bagi ngo ji ko so a gaga ka kuna yin zagin na yiri na jin ba dan wani kiyo eh eh a gaga wa mafsadatu jan yes mafsad unga fan kayama unga ji kazan ba hmm. yin ci wule wuye unde mafsada ga amma da yin wula ka yi fan wula jilbabu yari wulu su zanu unga ji uji ci biye mun mafsada hmm. wuce gan na so so mafsada ko ba ga ibe kwamfiya su kun da cikin hmm. yi tsoro wa sun a su da ko cici misali bani da na je yi ni sadafi un je yi ni ganci na kun. imuci bai wance ga imu lagbare wa ga zan doru le imu ya imuce wa magimanci ga gai malan wa a asu ga ni sako na ga kar na fi buyuti kunna nan hmm. mu cha imu la cimbu one of the two imam la imu cimbari mu sulu zai blood imu lujin hadari imam nlai mulu da asibiti agade to doctor kan wayi bayi kan wayi to mission nlan wuji be ko nlan wuji operation ko wuji te ko da lu maji muci mudu shi mi lafiya amma ka kun lu asibiti an sukun mu be jilba ba wonju to dia a ti wuta asibiti ba ti bela de gbe ati lotin ale boro mbo umadan bona sukun mo mm, mm, mm. pe pe wonju to ni kabu one of the two kiso ne ga zaju Allah wa Allah da asibiti e bona kibo protect ya nafi naso ko ji fikiyo ne mai gana hmm. Hmm? wato egun ba daga egun ba waje kiyo hmm, waje a hafu dororai ne misali inna al-muharramati min al-hiliyati wal libasi yana shi haramu ko ya al-hiliya ke kanin fahimta da tufuwa fahimta ke azabu wani hariri zinari ya gani da hazar gani ke zinari ya gani da alhariri jina fakar ji atas na tabi ba ci ice hazin an minar zahab wa rabtul asnani bihi wa rakasa li zubairu abdurrahman fi libas alhariri min hikkatin kanat bihima فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباعة المحظورات حتى wal iftikari إليها. نولي a wajen ramu ne zafin kinan ba jafin alhariri nan amma ne ji ruksa ya zura ma mani gufan alhariri ebo boto ba tan loci nan don biyu kuma baliyan loci nan a wajen ramu ya ba gina wajen jiki a wuce wujen ramu ya bagi na wadan zinariya da makamancin suna wujen ka zama ci mai kawai lafiya na wucin bayan na ga wai kan hoji wani kiyo ya gbando ci na tobe zinariya na rabi jizi jizi wuji kiyo wujen amfani bi wuyi shi wa zan gan bayan da zana ngole na tsoje ga ga kawa kuya ko mm. ngamba la ci to tarhisa ya ciyan baiwul araya da makamancin su e ga zai gan um, muharrama mm, ta ga guba ade muharrama tun yanta harimu gayatin da za ta ha ade yanwaci na ajin ramu on its own hmm. amma dai muharrama ta mu wasila amma dai na ajiki nan ajin ramu yawan wasila wannan shin ribal fadli haramun ya gayo ka haramun ya wasila mini man ya zanuwa cigar ribal fadli ke ribal fadli riba ga gubari ribal ribal nasiya ta da ribal fadli ki ribal nasiya ribal nasiya ribal nasiya wuri bayan ne tafa lokaci ribal fadlu ganci mazukun bibiyolugun dabo na kun shekafa kpali miyawai amma kpali daga fi wa lamiyo ne kiyo ribal fadli kuyo ko? ribal hm? nasi a ganci ma eh? ke misali bani a nabi waga iga je stage yiwu zinariya bai zinariya zarfa bai zarfa kaza bai kaza wani a ne daga yadan yagwa bai gwe zanni ci Allah ya wace to Allah su ba je sara da gwe we so ne wa dile ka dile ya mm. wa dile to ne ga riba nasi'a to to now shin riba al-fadli min wasilatu bu da kashi min yake bo min ya al zai je no ne zai ji na riban na mini wasila bu da wani eh, la hadisi juja hadisi yau samu tubun zaidi na alibi gayin namar riba fi nasi'a a ga riba fi a sai riban nasi'a wata jumla na nan jumla ta hasirin wuyo cewa a ga adi riba sai riban nasi'a nan ko ma'ana fahimta na la wani ganin suna ce to riba ne gaya nan gai riban nasi'a amma ribar da ta sukun mun cayan kiyo min bi alwasila gama lamman yi da ƙa'ida an na ma hurima tari alwasaili jaza hajjati hajati yana e ga kan ebe tarima ya wasaili wani hajjati ga daga aguji kiyo aguji jawaz inda gina wa cinenan ne nan yara ma tari mu tare mu it will become jaizi lil hajati hajati la how like hajati ya nikahu hmm? yes amma kaidan shari'a ke da wadda da rabo sami shiga ke wato kaduna da su kuma habba mana azi bi da su na da chile na ga mutu kai da tutu da zo <laughs> na criminal yabo na ni ba ta ke shishi zai da jinjigi jigi da gizaji shi ba ndo bo. don wani ba wa kasu wace na sai da bayani nan ta misali bani misali bayani in zagi galo musulunci daga yashi ya kafiri shi ko? Hmm? wace sun da ya fitina ci tacin? Hmm? umar da zu maharama ngbo dujule je musulmi yo bi duni maharam mm hmm? ujo ngole ebon ala safar na lajin wasaili mm eh la tu safir mara illa ma zai maharami zagi a zuna sai ba zu maharami so in zagi na magagun ya ji na bani hankali a fitina ga ajiyu a dino agu masu banwaci ga ajiyu kaza kaza kaza she is not safe to kunjun sun go to buyi ya waki go ebu sai biyan rayu biya dini mulu gangwa tun da gan fitina mutulu duzu da shi musulmi a gaga ya bani wa duzu da ba ganin wa kijanin wato haramu ruwa ne an imamul bagawi ga ammal kafiratu amma kafira idza aslama fi dar al-harb ga al-musulmi dar al-harb aw al-asirat al-muslimin idza takhallasat min ajli kufar ke in zagi nayi na kafiri ya mu wujina nga gangwa da gwa kafiri jo fa ya lazimu al khuruj min bainihim bila mahram in zagi na zuwa tsakani abu ma'ido zuma ramiya wayan kanatuwa da kan ga bugi wayan tara at walam takfal wahda ko ga tiyawanci su ne yawon ta buya an je yiwa cin haka yole tarimu ne tarimu ya alwasa'ilu ngala yau. a cikin ibahatu lil hajati hmm. shekul islam ibn taymiya ga sharati wo gan kawo ga ajiyan ina amfani amfani wuce kotu kalugon wa ce goma ko? Hmm. yana magajiyar guwa ciga ololugwa nan dole wa ne ganyen wuce wa jiga amfani wa ganyen wọ́n amma ogun wọn na teto amfani wa ganyen gun wa ne ogun na shari'a jiya daju ko? Mm. gamala wali ha nubnitin ya ha zai nan ya juzo nazar ilal ajinabiya lil khitba maslahati ja'izu zo in zagi na biya nan wacin lewo ebo kibo ebo wai ne ebo ne maslaha da maslaha na gan giyo maslaha na gan ga cin Wa wayan ka da nazaru li gairi hajatin lam yajuz wa magaci lebo na wajen bukata ndura su wa legan na jikiya na gya wani zalika waka zalika a ga safar mar'a ma ga rizi maharamin manin an wuyi zagi juzun ga su ma da mu mun sun cukan ko ya juzun lira jari masa ta ka safar aisha ma safwan ibn mu'addal lamma kanat wadaha hmm. kemina ke sai na na aisha inda ka ganin safwan ibn mu'addal mai bugina wa kana safarwa ma wa khaira min an tabqa da'i'a mudda kan ganin safwan ibn mu'addal sulani wanda alkhairi ga gagan ndulu ya kwa ga balu danama وكذلك هي هجرتها بلا محرم كهجره ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معاذ بلا محرم وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بها رجالا جاءوا بها نقول زينب zainab ya giya alayhi sallam a tuwaci da lube ko ba lagos da ne bata a dazin shi mai da su maharami ebo yin maslahan ga hijra ummu kulthum daga makawashi daga jimadina iya zane na na isha da yan da sofuwa na mawakali na wani yadda ya bata jikin aji allaji jawaza ya wani kiwo ya wani maslahatun rajiha amma ina da bugan da su ki dabitu na lahajatu yana ajan ramu ya tare bulwasari na wajen lajin mubakunan ebo ni ngo do gan a te yi ari za ndoro ndo ga bunu kun afi lo ngo maslaha so ji fe te ne gan to ji ga fe ta eh mosna ga di kan do ni kan do mosna mosna te yi no ene fi ene we wa gun gona te wa di ngo do gan e ga ti chun fe ni amfani ba ne finge na akila wa finge gan gaskiya kila kunje wuri kawai kunje wuri ga gaskiya mu yaji wabi ga mun ga mu je to wa tumi da nan wani muzo da maslaha da ya fito maslaha ci yaga mato ba su kuma maslahaci da gai consider yi ya sumu ma kabalu min yi ma hmm. nole da na ismu da maslaha don amfani da shi da waga kashi ya eh, za shi shi da gi za yi kan ka ta wuce ciwo ne majimiwa na wuce ci shefu ci ne kawai dan na lugwe ga no na Allah subhanahu wa ta'ala ga lazin na Allah qiyama wa qudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila e bugo maslaha ya tadabbur ya makhluqat ya Allah ga mu ji mu ce chune wole nda an consider maslaha hmm no ya bogo wale ga maslaha unde kiyo unde shurutu shi shekul islam ibn taymiya ga ihtiyajun nas ila al-hiyal la yuhaddad ahkaman shar'iyyan lam yakun mashru'a qabla zalika ila jala yakun da ya koyar da hmm? la in gayen na bi da shari'a wala na labi abu shari'a ba bal la kawun mustaqirra wajadat tilka alhaja akamu duwa ne ya fi dunan yana jingori yana ji bukata na gane kayan da tilka alhaja wallam tujad aje bukata na kwaja fa in kana sharu kaja ala alhukma ya tagayar ba tagayar tilka alhaja da ke zana shari'a benin in ga hukunci la ga hukunci ko fatawar waje ba da ba shi ya bukata wuce ma kana hukuman a mun ga hukunci general wuce da hajjar tilkal وجدت حاجة ذلك شخصي المعين أو لم يوجد أدي aje zan shi kwadiya wa idza lam yakun ja'ala الحاجة تأثيرا في الحكم فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة مطلقا أو لم توجد عادي بكاتا أنت قارع مثالي أم وغاتش باني ذا شيشي دانا وعلو عجا الله kami dai ga jaluwa jikin babon nonin ya doku wani rakunin wulaya kiyar za shi bayan nan rakunin dai ko dokonu dai ta catulo maka wani waji kiyar wala lanoci na ga za wani rudu rudu tun gula tiyo za ka zo wala da kowa ne wuje je fiye fiti be sai ka kune zai dada so su kun wajen da gudu kuju ce kiyo da har wà lọ́rin alùnà ajífò ní wa aláwìn àwọ̀ ẹgbọ́n wọn lọ mú yà ní ìdàbára iná hmm? kó mú zane ṣe gbá nínú zaka ndé di owó ẹsọ gún òbí ní àwọn arí wọ́n lè ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe ṣúgá mú ẹ̀yà ní kó kánà àwọn zaka kó ndé ládùú ṣe mu? ẹwọ́n yẹ mm-hmm. wọ́n nùgá gún yà ní ìdẹ̀bí wọn àbẹ́ ìrẹ́lẹ̀ káàrù mú wọ́n wọn àjíjá ló ti kẹ́zẹ̀fì òun wọ́n gún gázà ti kẹ́zẹ̀fì agajì mm-hmm. ń búlá lẹ́yìn zàná kẹ́zẹ̀fì dínà mọ́ ìfẹ́ dájẹ́ sí ìrẹ́lọ ó gákùnrin ń gájíjà kẹ́zẹ̀fì dán ìnáfún agbẹ̀gá àjú kújà kuyo eh? mm. ko kuma ya shi ko kuma ya shi mutu da jiniyan gaskiya fi sabilla mu ya fi azu ya smart ngo jira ni ako ufe ufe la ilu bu mota da so lo ufe da so lo fite ko chanchaga misali ke mi na abon nono ko unde lo ko pa ko ganji zugun ufeke majibe yimi ngamu yazuza ndiye te okupa ko feshi je yaga obe yimi ufeshi mi ndiye shi ufe be chalile be yimi hadi ngezi ngamu safiru wo hadi unawa ko ji dabara irin na ko ko misali bane daga be gan washe be wani muje to ni ga na, ngan zabi ngan wa ngan sule mami dubu dari wajen eh da kan zan ga dubu dari la mawai dubu dari da ashirin wa layin biya miyo re in ga waga bai jaci ma bai ga wai giri ba ba dubu a mun maje dubu dari ne masu wani wayan wayan ka kuna lasari na wani wabiyo amma yana waji no mi de mi de jen doci dana ya kuma ya wai dubu dari da ashirin wasu a da yan kunzu ko da yana gashi no fanima ma ma da fuka zan laye waye mi da ya mi dubu dari da ashirin ni a fele ga kiyar Eh, mafi daga wami ji taimako waje laye jiya ni waje ɗiɗɗe mi fe tun zagun da zuci gumi wulushi bai mai dubu dari lóòlẹ́ ko epi ẹnna imishiji bi wani one on one muci ga ajiyar ibana ga walaji kone to su yau umajin ko da yana ko ke yi irin na jo alashiyar to ɗaya e zagaye dabara irin na ji yana ya ci ajiyar ramu na ramu wuyi wuyi gan da bara na ga aji suna jike waji yi hadu na lalazi na amonu ma da wani lafisa wa mahun wa ma ya shuru hmm. eh hmm. e gajin eh, da bara adini mu e bismil masu lati ya sun tafi da alhiyar kuma adini mu. dole ungoya tun yan na jiye masla ngole egungu e ba ga gube goji dole wale gute cangi amfani kuma ga gube goji dole wale amfani cikin wale amfani ciko misali bayanin nan zane gaddan ihramu nan hmm. Hmm? imma zanda yi ramu ya ba ta yi bu yanki ci guba ci dabe dabba na dinan wai mai tattun watsuwa ne dabba na madana ko? ko ma wundu gege ta ki tun ajin yi tun wajen gimina a wannan wundu gege tun wayan nunga gege na kashi wunja albertat na soci da hannun nan wasu daga dolar ruba dina ne almaitatu ya ramu ya huri huri alaikun almaitatu wanda mula mulkin zero ko? isaidu hmm. e, ya muhuri mutu mai kiyo ya ramu mai gwanin a zane jin isaidu nan zane gasa imadun tum huruman ulaji kiyo ulaji haramu imamu ahmad daga yanan wa gina almaitatu hmm. e, ebuwanin ƙunga gawa dajin saidu nga laifin wuta ji ni ni wọn tọ́nu dàwọn ilé ìfin e ní ẹgbẹ́dà àgúngà wọn mọ́ nọmbà 2 zuzunu nke zuna nke ilé ìfin gúbà ẹgbẹ́dà dábà na dán hàrà mọ́ lọ́sùkú ìkí ọ wọ́n adé gbọ́sọ́ yẹ́ tàti gínú nke gínú nke ilé ìfin gúta ti rí àmá zaniga já kúlù mẹ́tọ́dì lọ́sùkú wọ́n lé ní uzo kúyọ́ ẹ̀ tí ẹ̀ nánà ya zagaje lahamu ya saidu ko? wa'ala za falawa ji da lamu saidin zaba wa muhrimun wa maita fa yana ya kuwa lamu saidin kala alkazi alkazi khilafu li an na kula minu ma jinatu wahida wani alkazi babinu ya alkazi abu ya ala wani ga hanabila jiga ga alkazi waɗiyar yin malikiya shiga ga alƙazi hanabila shiga ga alƙazi zane ɓane alƙazi abu yala malikiya shiga ga alƙazi imma alƙazi ibn rushidi ko alƙazi iyadu ko waje fahimta ko hmm. ta kwale gan imamu ahmad yannan wulini ma ɓirɓe na ayyana alƙazi abu yala yau dalilin na alƙazi yala ga guba ba ramu zuwa al'imamu malik ga yakulul mai ga haliri na nace mai wajo zalika an Allah tabaraka wa ta'ala lam yarakhas limurin fi qatl sayd ibn sayyid rukhsa ga na da iramu na gauji ke umma jawala fi akhlihi ala hali min al ahwali wa qad arkasa fil maitati fi hali darurati sayyid majrukhsa yatin haliyan ad darura hmm. misali bayanin nan Um, ya daga shishi ara ga to enu wa chayin jin eyanu wadi ya taguba ima wala mini ogun olojinu ima ogun eya won se oloji ki o olojinu shin halirin no kin wajon ruwaya guba ga daga bai ma muhammadu ina ga daga gan anna qala ga akrau turha nufusim fil bahri miyan nabu ne daga min wuce guyedo mutiga to tsawa ta ganin wa qala fi riwayati abdal wa abi dawud ga yasnau kaifa sha ne ga yuna wuji so kuba kila lahu a ce gogan huwa fil lujji la yatmau fil najati qala la adri imam ahmad gan mubiya fataka wanda da yake ne warajja ibnu aqila ibnu aqil al-hanbali وغيره وجوب المقام مع تيقن الهلاك فيها لئلا يكون قاتلا لنفسه ابن عقيل الحنبلي غاء ka ga ga ya ga minu da gunu su minu da gunu su ga لعل يكون قاتلا للنفس بخلاف ما إذا لم يتيقن ذلك لاكتمال النجاة بالإلقاء amma ga uga da uga da uga da ga in uga uga uga ku gunu ga to ga gwawore shikenan ibn qayyim ya ga yiftahu dar sa'ada wa amma idza alqa iza alqa fi markabihim narun fainam ya'lam idh fainahum yaf'aluna ma yarawna salamata fihi ibn qayyim gan adda ke da ga be ya nuwa misali a ce to e ya nuwa wuce a cana dina ya na ke ya nuwa wuce wani ke ya je bi qayyim ga to e na ga alamin ji biya ya ganin nan to a decide e ti almasalu bi almafasidu mafasidu bani wa in shakau hali salamatu fi maqamihim aw fi wuqu'in fil ma'i aga wai shakku a da shakka hali salawatu fi makamin a fi yuqim fil a aga da shakka n ba ga fiye ya nu ga gango kashi sa ga aga ga finu aw ya yakanu la alaka fi da fi suratan ko to mai yake da yace ne yi fibo iga destroy iga ki aja gulo wasu alaka walabe a galaba ala Zanihin alai mutasawiya la yataraja ahadu tarafayhi ma fa fi sur fa fi suratan ففي suwar salat قولان سورة wuta ta ne ga guba الإلمي وهما رواية ilmi منصوصة تاني riwayatani أحمد an رواية ne riwaya مام أحمد aga ade sasaka ne gba bai oga gumbo oga jina oga atu oga da ajiyan ya gumbo su kuma ki agbinu wa atu yobe kad aradna lahum falahum an yaktaru aisarahuma alaihim iz da min ahadihima a ta tanini ne gubo wani gafin ya gane wa dole a dai alinni wakilahu ma bin nisbati sawa'un guba baya babu ne ga ni ga wayo fa na bainahuma ma a tare tsakanin ba wani kun wal sani ga ba ci gan an yalzimuhum al baqa'a fibo wala ya inu inuna ala anfusihim li alla yakuna mautuhum bi sababi min ji jihatihim agato ayele ga fi boye bo abe ga ga jafinu abe ga ga jafinu ati da so abe ga so ga wumi amu na jafinu wono a yatamaha mautuhum shahadatan bi aidi duwuhin mato hali wuce sun wule ingoli ga ga ga ya fi e yi nuna wuce a ga kai ya su shaidai wani makire ya sace na bai da ya ci jikiyo ya ci jina fi'awu wa min al-amsalati kadhalika in misali obe al'amuwa ti masu masadatun muharrama zane shi a tsunan na ya suna la ba cayan ngole haramu lakin da wajibin izadufinu fi gairi ya idza dufinu min ghairi muslim ga zama ce su a fanu wani au ila gairi alkibla kwa so amaji alqibla je wani ya na ga slim wata waje min a zo min taukairihin da tarki nabshihim a zata ngole masdar daga ngole maslahan daga masdar mana maslaha ya la funu ko bai maslaha ya jewa alkibla wato maslaha wucin ga maslaha ya mis o kazalika ta iza ka na fi jan filmaitati waladun yurja hayatuhu na tu mai biyanwe amma ba koyan nan na ege gubo ne ile ga gina ide rayu fa yana shauku jofu a ga ba koyan nan na la li'an na maslahata hayati azum min salati intihati ummihi bi shakki jawfiha maslaha ya amfani ya gin nulu cinwo mun ga rai mun je ga maslaha ga mun je ga ga ala nan na yayi wani ngo le to sun mafasi wa fasidi masali bi bi ga wadi kiyo no treti dana Hmm. hmm. kaida al-masali wal mafasil kaida mu ciku especially zamanin nan gama la sheikh abdul latif ibn abdurrahman ali sheikh mu fega ga inna amata nas laysa Salam an yastatu ala walil amri fil hududi wa ta'thirati illa bi ismihi generality ya zaman gishi ngwai na anaki ya bane zan da tali fin do jina wa ya da izini ya do ce ya da jin hadi ko ya da nun wa sai da izini ya do shi وقد عرفتم حال سر الولاة في عدم الاهتمام بهذا الاصل يتبع دوكو نمي يدو شيء ايه قمومة لا يري نجا والاحتياط عليه بالحبس والضرب ونحو ذلك مصدرة ولون لغنا وزن نارست ويزن نو وزن نقاشي وزن نجي حجي وزن نجي ملالا ومجي حكومه ومجي لكاليا ومجي كونجنو بوليسا wai da yau ka yasa sai zane ɓata operation da jaya jina bai ya ziyan mulki ji ciwo ya ko bai zine gwamnati da ka ga wani bai na na waya jibe na ganin ma gane jimilin ya bugo bi kiyafu aga gagan asari kuwa sari ka to ya je ma waya da na ya doci ne e zaga ya cin da mu la jawa cin alama jubulala da ne da cina jubulala wunji waya inda gwanga liyo cin delegate mai wali delegate ya je da shi shi shi wani zalunci wani singe wani bi na gobi bi na ya ya kuli jin wa tibi na kunnu lu ya mai da sallaji ya da azun fi ya da zakawa ya da ajilu ya je kun ya da shi ya da rayuwa da mai da aminci ya yi mashi ya dukiya maji lalata no le ko ya zugubu ya ji jin ma ya ji nan na magai ba wuya na biyu au mai no ya ji hakuro bai zalunci ya yi ma ji hakuro bai kaza ya bugo ya lamituwa yi magu yi magu wace ya yi magu ji kazan da na nan wani kiyo wa gan mafsada ya ngele ne file ne gan wanda wanda ya sala da yanko to ba ni su kun nga da wadda bane wadda to sala da yau? nga yau nga ga period ni nga la islamic studies so eh hmm? fenio no problem nga to makanta islamiyya shi gbi Nga gan na ne shi wacce kanan jimma wutu ko jimma wutu ta kawai ga je wunje da tu biya ko no problem fitinan na ga na ki to jimma ni ya je lo sai e, gogo wa jike kaida al masalu da al mafasidu ne kaida wuci kuro ga na je na ja kawai ya mini ya guba na ja no ki to bi gan mini ya guba na no ki to ja alkhairi gan so zai daga biyu ibayen ɗauke da zan maslahatun khalifa yan amfani yo piyo dari bisa dari wanda gundoro a nan gani bai maslahatun rajiya mai yana amfani ganyen gunan alatarje tarjihi wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik